وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها الإخوة بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في القرآن الكريم حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعض عباد الله العفو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وقال wa kana Allahu afuwan gafura wa kana Allahu afuwan gafura wa qala izza mahmuda وينبغي على كل مسلم أن يتهلى بها bima laha min alqurbi ila subhanahu wa ta'ala wa qala azza min qa'ilin subhanahu ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin wa wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allah kana ghafurar rahima wa qala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum وجنة أرضها السماوات والأرض أعد للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها ومن عفا وأصلح فأجره على الله وقال في شأن الصديق رضي الله عنه ولا يأتي الأولي الفضل منكم والسعة an yi utu'ul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tubuna an yaghfira Allah lakum ibadallah wa kana alayhi salatu wa salam ajmalun nasa safan yatalakka min qaumihi al adha al mu'lin fa yuradu an talwimihim aw makabalatihim bi nisli amalihim summa yaud إلى دعوتهم ونصيحتهم كما لم يلقى منهم شيئا ومن تأديب الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآداب أنزل الله عليه في مرحلة المكية قوله تعالى فاصفه الصفا للجميل إن ربك هو الكلاق الأليم فاصفه عنهم وقل سلام فسوف يعلمون وفي العهد المجني lekiyar rasul alayhi salatu wasalam azan min yahudil madina anwa'an min alqiyana fa anzala allahu ta'ala wa la tazalu taqtalu ala kha'ilatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah inna allaha yuhibbul muslimin ibadallah kisat yusuf alayhi salam bada ma waqa alayhi bi ikwani wa kana fi aqil kisa. قالوا إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف هذا أخي قدمنا الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المرسلين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين عباد الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ma na ƙasar sadakatun mimal wa ma za da lahu abdan bi afuwin illa isa wa ma tawada lillah wa ma tawada ahadu lillah illa rafa'ahu wa an abdurrahman bin auf radiyallahu ta'ala an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun والذي نفسي بيدي إن كنت لحالفا عليهن لا ينقص مالي min sadaka فتصدقوا يا عباد الله ولا يعفو amma مظلمه illa Allah biha aizza yawmal qiyamah wala yafta abdun babu mas'ala illa fataha Allahu alayhi babu fakri wa an abdullah ibn amr ibn al-as aw wa an abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhu qala jaa rajul ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya rasul Allah kam na'af an al-kadhib fa sumtu rasul sallallahu alayhi wa sallam ثم عاد عليه الكلام فصمت فلما كان في الثالثة قال اعفوا عنه في كل يوم سبعين مرة أقوال السلف بالنسبة بالعفو عباد الله ابن مسعود سرق له سارق وقال رجل ادوه عليه وقال لا اللهم إن كان حمله علي أو على أكبها حاجة فبارك الله فيها وإن كان حمله علي جراءة فاجعله آخر ذنوبه يا الله وقال حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لو أن رجلا شتفني في أذني هذه واعتذر في أذني الأخرى لقبلت أذره وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أحب الأمور إلى الله ثلاثة العفو في المقدرة والقصد في الجدة والرزق في العباد وقال ابن مسيب رحمه الله تعالى ما من شيء إلا والله يجب أن يفعل ما لم يكن حدا عن عبادي أقول ما قال إن صواب فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم su sami ciyar da shi ba ina shaidawa da ku cewa ba kuma bautar da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai kuma shi abokin tarayya ina shaidawa da ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawon Allah ne kuma Allah ne tun jari da musulunci bayan ya yi kuwa ina yi wa kaina da ku wasu shi zai tsoron Allah mai girma da waya domin Allah ta'ala ya fara wannan wasu shi da kansa a cikin Qur'ani mai girma da yake cewa ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله حقيقه ني وصيتي gare da waɗanda sun gabaci cikin ahlul kitabi akan ku tsaya kan jin tsoron Allah mai girma da buwaya bayan ya yi masali cewa afuwa da yafiya siffa ce daga cikin siffofin Allah ta'ala domin ya siffanta kansa da wannan a gurare da yawa alkur'ani shi mai afuwa ne shi ko mai yafiya ne ko mai kau da kai ne a wani bangaren malamai suke cewa dukkan irin wannan siffa ɗin da allah ta'ala da bayi tsaye musharaka a kanta to kamar allah iya koyar da bayan ne su ɗauke ta su kwaikwaye shi wajen gabatar da ita a junansu a tsakaninsu Allah ta'ala ce cewa wa kana Allah afuwan ghafura Allah ta'ala mai yawan afuwa ne kuma Allah ta'ala mai yawan gafara ne a wata ayar Allah ta'ala ya ce cewa nabiya ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim wa bayina kuwa? ka shelanta mu cewa ni mai gafara ne mai jin gaini kuma duk wanda ya je gare ni ba daidai ba zan kama shi na mai azaba mai rabi Allah ya tsare annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama afwa halin sa ne afwa ɗabi'arsa kuma ya koyar kuma ya yi har ma yake cewa masu albarka wa ma zada Allah abdan bi afwi illa isa babu bawanta zai dinga afwa ya dinga yafiya fasi shi wannan bawan Allah ta'ala ya ɗaukaka shi ya kwarzanta shi ya ƙara mai daraja da mutunci a cikin al'umma kuma tana cikin jerin gwanan halayya masu kyau wanda malamai suke ce masa ulma Amuda wanda Allah ta'ala ya yi manzon Allah akan irin wannan ɗabi'u da yake ci masa wa kala la khuluqin azim hakika ma yake Allah kana kan ɗabi'u masu kyau masu girma masu albarka hakika abuwa tana ɗaya daga cikin jerin gwanan ɗabi'u masu kyau ko masu albarka wayan baki ala kulli musulmi ya zama wajibi ko ya kamata akan kowane musulmi mu mu'adanta kanmu akan wannan ɗabi'a mai albarka domin ana samu kusanci ga Allah ana samu shiga aljanna wajen yin afwa da yafiya Allah ta'ala ce, cewa kuzin afuwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin kuzin afuwa karki afuwa karki afuwa wa juna idan yaro ta yama ba daidai ba kamar afuwa ka kawai da kai gare shi idan matarka ta tama ba daidai ba karan farko karo na biyu karo na uku ka yi mata afuwa ka yaje mata idan makocin ya yama ba daidai ba kamar afuwa ka yaje idan ka ya saba ma ka masa afuwa ka yafi idan kai shugaba ne talakanka ya ma ba daidai ba kamar afuwa ka yaje wata rana abdurrahman dan au Allah ta'ala ya kare da shi iya da wani bawa to sai ce bawa bawa ne kiwon dabbobi ya fita jince masa kiwo wata rana sai bawa nan ya jawo da wata dabba a kayye dabban an karya ta sai ke cewa wannan dabba ta ci kayan wani ne ko ta wura ka'ida an jibe ta karye sai bawa ya ci ta abdurrahman a wallahi da gangan na karya ta kawai da gangan ba abin da take sai ce to kayi wannan dan ka bata mare ne bishi to ban yi bishi ba na yafe ma abin da kai hasali ma ka je na yanta ka daga aikin bauta na yanta ka ka tafi na sallame ka to wannan irce asalin afuwa ka kau da kai kai yafiya cikin abin da za ka iya ɗauka mataki a kansa to Allah ta'ala iya mara balale da irin wannan ya sai ya kwanta mana Qur'ani mun ga afuwa mutum da afuwa wa juna mutum da yafiya wa bil ka dinga umarni da kyawun aiki والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ما في إيمان إن جاء الله قصف السنن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر Allah ta'ala ce yi kokarin umarni da kyakkyawa wa aridan jahili duk inda wawaye suke aiki mu kauda kai in dai wawaye suna kutse cikin shari'ar Allah suna kutse cikin mutuncin musulunci suna kutse cikin mutuncin musulmai da shari'a to kai ne imani kai ahlus sunna an ce kau da kai da gari wa a'rid anil jahilin irin shi ne Allah ke cewa wallazina hum anil lagwi mughridun masu kau da kai da biya sassan ce irin su ne wa idza ra'aita allazina yaquduna fi ayatina fa a'rid anhum hatta yaqulu fi hadithin ghayri duk inda ga mutane suna shirbici da shirme suna maganganu marasa kai marasa kaba to Allah ya ce fa arid anhu ka kawo kai da kansu wannan shine doka daga Allah ta'ala zuwa ga dukkan masu imani Allah ta'ala ke cewa wa in ta'fu wa tasfahu bayan ya jero mana cewa ƴaƴanmu dukiyarmu matanmu abokan gabarmu ne mi ta ka tsantsan da su amma sai ki cewa in ta'fu in dan yi ma abu ka kai in matarka ta ma abu ka kai. in yaro ka yi ma abu ka yafe wata sau ka kauna kai wata gafiru ka yi gafara fa inna Allah kana gafara rahima Allah ta'ala ne yawan gafara ne mai cikai kamar ana ana cewa Allah zai ma gafara Allah zai ma jinki Allah ta'ala ya ce cewa ku yi gaggawa ya kuma yi Allah zuwa ga neman gafaran Allah da neman aljanna wanda gidan dan aljanna ya kai faɗin sama da ƙasa wanda Allah ta ya tanadi wannan gida ga masu tsoro masu takawa alladhi la yudhikuna fi sama'i, wad suna cewa cikin kunci da walwala wal kadhimin al ghayb suna yinki fishi za a ta su danne ko alama ba za a yi ba wal afina lin nas su masu afuwa wa mutane to aljanna gidansu ce tilka darul akhirah naj'alha lil ladina la yuriduna ulwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin masu afuwa masu jin ɗaya masu yafiya tabbas aljanna su ce Allah ya samu da damu Allah ta ke cewa waje za a a sayi jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu ha. duk inda aka ma ba daidai ba aka yi mummuna to kwacin mummuna yi mummuna ya kwata kamar wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqimtum bi idan an taba ku kuma Allah ya ce ku mayar da martani irin da aka taba ku ne amma in kun kun yi gafara wannan shi mafi alkhairi gari sai Allah ya tafi man afa wa aslah fa ajruhu ala Allah duk wanda aka mai ba daidai ba aka mai muna ya yafe kau da kai to Allah ya ce fa ajruhu ala Allah ladan Allah ya kai sai sai malamin su ce wannan aljanna Allah ne mutum Allah ke faɗa cikin al'amarin sai na abbakar Allah ta'ala ya ƙara yadda lokacin da abu ya faru tsakanin na na'isha umil mu'mini da wasu daga cikin munafukai har da ɗaya daga cikin yaran sai na abubakar kuma danginsa wanda ake cewa mista bin wanda ɗaya ne daga cikin yaransa kuma suna da alaƙa ta jini da shi to shi ɗan sha kansa ya yi ga cikin haris ul'ift da shi ake tattaunawa game da abin da abdullahi bin ubai bin salul suka kitsa tsakanin na aisha da sofiyan bin mu'attal irin abubuwan da sun tunur ta bamu labarinsa da abiyayi abu allah ya bayyana gaskiya al'ana hasasan hakku Allah ya sauko da ayoyin goma sha ɗaya a jere suna wanke na Aisha Allah anha da gidanta da sai na Abubakar da babanta da kowa to a lokacin sai sai na Abubakar ya rantsuwa yace mista tun da kai za a ciwa ya ka mutunci daga yau na da taimakonka daga yau na daina ci da kai daga yau ka ƙara zuwa na guna neman taimako Tun da kai za a faɗu a ciwa yar gidan na mutunci a take sai Allah ya sako da wahayi su haka wahayi wala ya atil qulul fadl minkum wasa'a kar masu falala masu ba su dukiya siran suwa an yi utu ulul qurba wal masaki shi ba za su ƙara taimakon makusantan su ba ba za su ƙara taimakon masakin miskinai ba ba za su ƙara taimakon muhajirai ba Allah ya ce waliya ya afu wali yasu ku kai da kai fiyayya ba daɗi a taɓa ka ba daɗi a taɓa ɗanka ko yarka ba a iya yi wa matar ka kazafi to amma Allah ya ce wali abu wa yaso ku kau da kai ku yafiya kuma yake komai ba komai bane sai Allah ya ce ala tubun an bi Allah ku ku ba ku so Allah ya muku gabara, in an ce ka yafi ka ce bazan yafi ba kai ba ka so Allah ya yafi ba ba kai wa Allah laifi ka kuɓuta da kamun Allah za ka ce ko mutanen garin za su haɗu bazan yafi ba suna faɗa da makocinsa ba ko ya zo iyayewa matarsa bambamin bala'i an ce kai haƙuri wani kwantar da hankalinka ya ce wani ba zai ba to ba ka san Allah ya gafarta ba sau nawa kake zaben Allah a cikin ni'imar Allah ke yawo muke bacci muke tashi muke tafiya muke dawowa yake ba mu abinci mu ci muke buɗe baki muke yin magana muke shan ruwa duk ni'imar Allah ce to Allah ya ce ba ku san da fi muku ne ala tubuna ne gifir Allah lakum a lokacin sai na bakar ke fara wallahi rabbuna inna la nuhibbu an yaghfir lana Allah wallahi muna saka mana gafara sai ya dawo yake ci da misa yake taimaka masa yake taimakonsa wanda shi irin abin da yake faruwa da irin tsawon da Allah yake wa mutane game da ɗauke taimako da ya rashin yafiya juna musulmi ya yi kuwa a Allah ta'ala ne girma da gwaya ya sanya akwa ta zamto sifa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an cikar da shi ya kawo ko zargi bai yi ba bai muƙabalanci da suka fice shi ba bai musu irin aikin da suka masa ba ya awiduhum ya uduhu ila da'awa suna cutar da shi amma iya kiran su a zuwa tafi aljanna har ma ya ce fa an jefe shi an karya mai haƙuri amma ke cewa allahumma a kufi da ƙauni fa inna mulayi alamun ya allah kira wani mutanen na fara ba san matsayi na abin allah ba su yi jiba na ga abin da ya faru da shi da mutanen maka ƙwarai shawa bayan sun kore shi sun mai makirci kala kala wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khayrul sun yi akan ko a kashe ko a kore ko a kama ka a sai Allah ta'ala ce sun yi wannan kuma suna kansa Allah ta'ala ya umarci manzon Allah ya fita daga Makka kuma Madina kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina karihun manzon Allah baya so iya kyama ke Allah ya kwantar masa da hankali yace innal ladhi farda alayka alquran laradduka ila ma'ad sai ya da kai maka sai ta dawo kankashin ka kwantar da ka, manzo Allah ya hijira ya koma Madina abin da ya faru shekara 1 biyu uku zuwa shekara 8 bayan watanni kadan Allah ya ba shi makan ta dawo kankashin gaba daya da makan da kowa da komai ya ba da doka guda uku yace duk wanda ya gudu yace gidan Abu Sufyan sarkin maka kafiri a wancan lokacin ya ce ku kyale shi kar wanda ya bi shi duk wanda ya guri ya fada gina sai kulle ku kyale shi duk wanda ya zo harami ya shigo mun baka ku kyale shi amma yan kan titi wanda su dau makamin suke neman ku da fada ku kama su sabai suke jin maganar mazan Allah so kama dukkan bara gurbi tsagera aka tara sabu daya mazan Allah zo ki musu lacca ce me kuke zata zama muku a yau ku duba iyayen da ku da ku irin tarkon da kuka yi me kuke so yanzu muku ne ya suke cewa akul kare ibn akil kare ai dan uwa ne mai albarka ne karamci dan dan uwa masu karamci ba abin da muke zato a ka illa akwa sai ce ku je ba abin da zan ce da ku sai face abin da dan uwa na Yusuf ya faɗa dan uwansa la ba alaikum al zan zanti ma babu ni da kuwa yau yaghfirullahu lakum ko sai na muku addu'a Allah ya gafarta to wannan shine asalin afwa ya kuwa a harin mutum da kisa ba a harin mutum a koren shi sa amma Allah ya baka dama in kashewa za ka za ka kashe in daurewa za ka za ka daure in kora za ka za ka kora amma sai ce yi abuwa na yake a zo a zauna a wata a gyara to wannan ne kiran u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ci da shi a maka amma Allah ya fasfahi sama jami ka kauda kai kauda kai mai kyau fasfaha anhu ka kauda kai da kansu wa kul salam ka dinga ci salam musulunci zaman lafiya fa sau ka yi alamu allah ta'ala shi ne mai sani ka dukkan abin da ake aikatawa a madina ma an cuce shi maka ya yi fama da kafirai mai kiyana na zahiri amma kuma a madina ya sha fama da munafukai an cutar da yi cutarwa cikin gida an yi wa saka zafi kamar yadda abin da ya gabata ya gabata ba irin abin da ba mai ba ya shirya tawaga a sami kafas a yaudare su ga irin da ba abin da ya faru yakin uhud ya shirya ta wuga wajen mutum dubu da wani abu za a tafi yakin uhud a lokacin abdullahi bin ubay bin sauri ya ba da shawara mu zauna a tsare gida kai mu fita Allah ya ga wannan shawara ba shawara ba ce ce duk wanda aka same shi a garin sa yaki an ci nasara garin sa za a kashe mai mata za a kashe mai yara za a mai gobara duk abin da za a mai za a masa mu fita mu kare garin mu fita to abdullahi bin ubay bin sauri an fita sai jawo an da tare sarki ɗari uku da wani abu ya ce ayi mun ba da shawara a yanki saboda kamar dawa ba za mu ji ba ya yautare su suka dawo shine Allah ta'ala ke cewa wa iz gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'idan lil-qital wallahu sami'un alim iza ma ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyukuma akwai wasu ƙabilu guda ne sun kusa sama abdullahi bin ubay bin salul akwai ƙabilar banu salama da wata ƙabila daga cikin mutanen madina saura ka ɗan yare gare su sai Allah ke kawo Allah waliyuhuma Allah ya zama majibacin al'amarin su ba su bi shi ba suka dawo wa Allah ya fara mu mu'mini Allah sai majibacin dogara masu imani to irin wannan ya faru ya yan kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya afwa iya yafiya iya da kai shine Allah ne girma da bawa yake cewa a marhala ta Madina ولا تزال ولا تزال ولا تزال تطلع على قائلة منهم إلا قليلا منهم فأفوانهم واصفح إن الله يحب المحسنين الله تعالى يكسوا بزار بوش يا رسول الله كان سنكايا منافقيا سنسو سنا ما منافق سنا ورور ما القول سنا سيما أبا با كنت با سيما إلا قليلا منهم سيكفرن لك تسكين بدا فكأن سنبا سماونا ما كرسل amma Allah bai cika ɗau mataki akan su ba Allah bai cika yaƙe su ba mai Allah ya ce fa'afu alhu ke musu afuwa a madina ke wannan ba ba a maka ba ba da a ce a maka ana tsoro ba a da yawa ba aikaki ba amma an dawo madina Allah ta'ala ke cewa fa'afu alhu wasu ba ka kauda kai da gare su ka musu abuwa ka musu yafiya inna Allah yuhibbul muslimin hakika Allah ta'ala iya san masu kyautatawa annabi su alaihi salam ba irin abin da bai gani ba an dake shi an ƙwangware shi an jefa sharijiya an fito da shi a sai da shi a matsayin bawa ya yi bauta ya yi waye duka akan su da ƙiyayya da ƙarshe Allah ta'ala ya ɗora shi akan waɗannan mutanen suka dawo gunsa neman taimako har ma ke cewa shin kai kan ba Yusuf bane a innaka la anta Yusuf sai ce ana Yusuf wa hadha aki kad manna Allah alaina Allah ya mana ni'ima ya mana baiwa duk wanda za a cice shi ya yi haƙuri Allah zai mai baiwa Allah zai mai taimako mannan lafi alaina har ma yake ta inda man ya wa duk wanda ya kiyaye dokokin Allah ya haƙuri fa inna la la yudhi'u ajr al muslimin Allah baya tozartar da aiki masu kyautatawa a dace ka a cingule ka amma kasabi a zage ka amma ƙarya kau da kai iyafiya sai Allah ya daga ka sai Allah ya daga ka akan me ma wannan abu tunda Allah ta'ala ke cewa inna man yattaqi wa yasbir fa’in Allah la zuwa ajral musulmi da kansu suka yi itirafi suka ce tallahi ɗaya daga cikin matakarar zuwa ƙorani laƙada afirka a alaina wallahi allah ya fifita kakan su ne ba suka da ke hijiya ba suka ɗaure shi ba suka jefa shi a rijiya ba aka fito da shi ba ka sai da shi a bawa amma sun zo gama suka cewa wallahi allah ta'ala ya fifita kakanmu kada afirka a alaina wa in kunna la kabirin. wallahi mu masu ganganci ne mun kuskure me zai fito daga batun adabin Allah sai ta lata tiri ba alaikum yau duk abun ma da ya faru a da babu shi babu zargi sai sa a ƙarshen al'amarin Allah ta'ala ke cewa annabi Yusuf ya ce a bayan abin da ya faru ya faru tsakaniya da ɗan kwana da faɗi komai ba waje a bikumin albadau min ba da an nazzabe ce ɓano bayan yau bai da yake wace bai ce sun da ke ni ba sun zarge ni sun mun kaza sun mun kaza a ya ce an nan zaga ce tsaro bai ni o bai da ikoti magana ta kare ana wannan shi ne abuwa irin na manyan mutane irin na bayan Allah masu Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin abu da Allah ta'ala ya kare da shi cewa a ma na kasa sarkatu min ma sarka ba taba rage dukiya ba wa ma zada Allah abadan bi afwin illa izza ba wa bi taba afwa ba ba Allah ta'ala ya daga daga mai darajarsa wa ma tawada'a ahadun lillahi ila rafahu Allah ba ɗaya da zai tawadu ya kasanta da kai Allah ba ce Allah ta'ala ya daga darajar sai ya dauka shi Abdurrahman dan Auf yake ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hede rantsuwa wallazi nafsi bi yadi yun a wallazi nafsi bi yadi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana manzon Allah ya rantsuwa in kuntu la halifan alaihinna yace wasu al'amura guda uku wallahi zan yi rantsuwa akan su in ji ba Allah sadaka ba ta taɓa tauye dukiya ba ba ta saddaku ya ibadallah ya bai halar ku yi ta sadaka wala ya ku amma zulama illa zadahu Allah biha izza yawmal qiyama ba ba wanda zai dinga yin afwa da yafiya fa sai Allah ya dauka shi Allah ya kullunta shi ranar qiyama wala yaftahu abdun babu mas'ala illa fataha Allah alayhi babu fakri ba ba wanda zai bude wa kansa kofar roko da bara da maula in ba wa ya buɗe wa kasa wannan ƙofa to ma'aikin Allah ya ce Allah ta'ala kuma zai buɗe mai ƙofar talauci manzan Allah ya yi rantsuwa a kan wannan sarka ba ta tauye dukiya abuwa idan ka yi Allah zai ɗaga ma daraja ya ɗauka kaka mai abuwa ya bayan Allah kuma ba ba wanda zai buɗe baki ya yi roƙo ya buɗe bakin bara da maula ba ce talauci kuma ya ɗaure shi talauci ya da dabe shi Allah ta'ala ya mana gafara ya mana albarka abdullahi dan umar yake cewa wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum yake tambayar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kam na'fu anil kadhib manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adadi nawa ya kamata bin abuwa wa bayi idan bawa na yamin abu kaza ko yaro na sau nawa ya kamata na mai afuwa ake tambayar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam farkon alamuni manzon ya shiru suma ada alai sannan ya ƙara tiyo masa da magana. kam na'fu anil kadhib idan yaron gida gidana ya mun laifi sau nawa ya kamata na masa afuwa da ya dawo na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ifu an fi kulli yawmin 70 marra a kullun kai wa yaron ka afuwa sau 70 yama ba daidai ba ka yafi yama ba daidai ba ka yafi yanzu bar ma ka dauke kar ka mai magana kar ka kama shi da laifi sai ka mai abu akalla sau 70 in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud wata rana wani barawa ya masa sata sai wani ya zoce cewa ya Allah ga roƙi Allah ta'ala mana Allah ya walakanta shi Allah ta'ala ya ƙasa ƙasa da shi sai abdullahi Ɗan mutu da shi a'a abin da zan ce idan ya ɗau wannan kayan na dan wata bukata da zai yi Allah ka masa albarka ce idan kuma ya ɗau kaya na dan ya sabi Allah Allah ta'ala ka sa wannan shi ne zunubin sa a duniya wannan shi ne afuwa irin ta manyan mutane ya bayan Allah alasan bin ali bin abi talib radiyallahu anhu yake cewa da mutum zai zo ya zage ni tanan kunne na dama ya zage ni ya bata ni ya zage kunne na hagu yake neman abuwa ta wala zama abuwa inji sayyidina alhasan bin ali bin abi talib Allah ta'ala ya kare dare Umar bin Abdul Aziz yake cewa habbal umura ila Allah salasa abinda Allah ta'ala yake kauna abinda Allah ta'ala yake so soyayyen al'amura abun Allah abubuwa ne guda uku abinda umar ɗan abdulaziz ke cewa al'afu fil ƙudura afuwa idan mutum ya samu iko duk wanda ya samu dama zai ɗau hukunci zai mai da martani ya yi haƙuri ya yafe to Allah ta'ala iya san wannan al'amari duk wanda ya yi uwa wanda ya zana shi afuwa da yafiya to ya yi ga cikin soyayyar Allah soyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu na biyu wal qasr fil jidda Allah ta'ala ya taimake ka da taka tsantsan idan Allah ya baka wadata kar wadata ta shagaltar da kai kan wadata ta hana ka bin Allah ta hana ka bin shari'a wannan Allah ya san wannan wa rizqi fil ibad kuma da ta yiwa wa bayi afuwa da kuma rif ta wasawa bayi Allah ta'ala ya san wannan sa'id bin musayyib Allah ta'ala ya masa rahama ma min shay'in illa wallahi yubu an an babu wani al'amari ba Allah ta'ala iya san ayi abuwa a kansa ko menene ba abin da Allah ta'ala ya sanya masa haddi wanda za a yi wa bai haddi a kansa fudayl bin iyad yake cewa idza ataka rajul idan wani mutum ya zo ma yashku ilayka rajulan iya ma kukan wani mutum ya bata masa fa kulkace da shi ya afi ya afi ifu an ya dan wana ka masa abuwa ka yaje masa fa innal afwa aqrabu lit taqwa domin afuwa tana kusa da kai mutum zuwa gabata da tsoron Allah Ibrahim al-Adham irin cikin magabata wata rana wa'ansu bawansu ya bata suna bi suna yawon neman sa to wannan bawan Allah ya masa kama da Ibrahim al-Adham suna zuwa babin cike suka kama su suka dinga dukansa babban malami ne a lokacin sa ba malami kamar sa har suke cewa to mu ƙarasa wannan garin mu je mu sha ruwa mu ci abinci mu koma gida da bawon an shigo gari sai ga malam hannu a ɗauri aka ta akan su sai hana su su kyale shi bayan abu ya yi abu bawon mu ne ya gudu ga masa a wannan mu zan shi ba ai malam wani kenan suka tun kusa ka suke neman afwa ya wallahi ba ma anan ba tun dukan farko da kuka min to a lokacin kici Allah ya yi Allah ya gama ta ne don ba ku sani yi ba to wannan shine afwa irin ta bayan Allah irin ta ake so mu kwaikwaya bayan Allah mu ibn taimiyya taymiya Allah ta'ala ya masa rahama an kama shi an daure shi an kai shi turku lokaci lokaci ɗalibansa suka zama su ne masu faɗa a ji a ƙasa wanda suka mai wancan makirki kuma suna nan suka zo ka ci arga ta malam waɗancan mutanen biyu su makamo su mara mu ɗaure su ya ci aku kyale su idan kun ɗaure su kun kama su kun ɗaure su su waye za mu yi in ba daidai ba su mana su waye kuma an suka yi ba daidai ba za mu gyara musu kyale su kawai an ɗaure mutum a kurkuku shekara da shekaru yaransa ya zama shugaban ƙasa yaransa ya zama gwamna ya ce a kamo wancan a ɗaure ce a gyare shi ba sahabi bane ba mutum ne ɗan uwanmu iya manhalar tabi'ai yake da irin wannan afuwa ya bayan Allah mu sani ya uwa Allah ta'ala sai da ce wallahi zina jarabi ku la tubulawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kaseera za ku yi cutarwa da yawa da zagi da kazafi da habaici ba abin da ba za ku yi ba amma Allah ce ku yi afuwa ku yafiya sai Allah ya daga darajar ku ya bayin Allah ana samun fa'idoji da yawa a afuwa na farko tawsiqu li rawatib al-ijtima'iyya da al'umma da suke afuwa a junansu to sai kansu ya fi haduwa kuma in ka ga al'umma a wargaje a dare to kowa iya zuciya ne duk wanda ya masa ba zai wa ɗan'uwansa afuwa ba amma inda ana afuwa ana yafiya kanmu zai zai ƙara haɗuwa sababin nayi marzaki Allah afuwa tana sa a samu yardar Allah min sifatil muttaqi afwa siffa ta bayin Allah masu tsoron Allah yashuru bir raha an nafsiya duk mai afwa sai ya samu kwanciyar hankali sai Allah ya kwantar mai da hankali annaha sabilun ila al-uffa wal mawadda bain afrad al-mujtama ita afwa da yafiya sababi ne na hada kan mutane da soyayya tsakanin dukkan al'ummar yanki inda ana afuwa ana yajiya to kanmu zai haɗu za mu so juna fiya na wasu kira a cikin abuwa akwai nutsuwa akwai kwanciyar hankali kai da kai ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali wanda kai wa ma ya samu nutsuwa kuma ya samu kwanciyar hankali wa sharafin nafs duk mai abuwa sai Allah ta'ala ya daga darajar sa cikin mutane ai wane shi ne wannan mai abuwa Ki ne da yajin nan taksibu arrafa wal muhabba inda Allah wa inda nas duk ne abuwa Allah ne zo ko mutane ma za shi bayan Allah mu sani wannan kutuba ta mu ta yau ta zuwa irin wannan yanayin da kowa zuciya suna kusa balaga qulubul hanajir zuciya ta zo makoshi kamar za ta fito ba mu da hakuri kowa jira ya yayi dai wani ya taɓa shi ya sauke mai gumbalai ya kansa in je mu musulman ne muna kiran kanmu halin sunna to tsarin magabata wajen afuwa tun daga manzon Allah har zuwa ƙasar tabi'ai tabi'ai haka su suka zauna lafiya mu yi afuwa mu yaki ana samun matsaloli tsakanin ma'aurata rashin haƙuri sai sa isi ana samun matsaloli tsakanin ubangida da yara rashin haƙuri sai a farrake ana samun matsaloli tsakanin ɗalibai da malaminsu rashin haƙuri da afuwa da yafiya sai ya sa kowa ya kama gabansa ni afuwa ya bayin Allah Allah iya helanta mana afuwa afuwa shi ma muna so yi mana afuwa Allah ka mana afuwa Allah ka gafarta mana abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu sa gaba ɗaya ku sa kuma Allah ka yafe mana duka ya Allah muna roƙonka wannan taro na mu anan Allah ka samu waye gari mu mu aljanna da mu da iyayen mu duka da malaman mu da dukkan musulmi gaba daya mi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara wannan aiki da kansa dake cewa inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahmatuka wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid muna addu'a wannan ƙasa ta mallaka ka ba mu lafiya da zaman lafiya duk inda ake zaman fitina da rashin zaman lafiya Allah ta'ala ka yi nutsuwar ka ku a wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashe musulmai gaba daya dukkan inda muka dosa na neman alkhairi da cigaba Allah ka ba mu nasara duk kuma abin da tun karo mu na matsaloli Allah ta'ala ka ainihin kawar mana da shi ya Allah ya Allah ka ba mu nutsuwa da zaman lafiya ka amsa addu'o'i mu gaba daya dukkan wanda yake neman kujera da mukami niyyar sayin adalci da tsoron Allah da kyauta musulmai da musulunci Allah ka ɗora shi akan wannan kujera da ke duk kuma wanda niyyar zalunci da baba kira da danniya ko ya nema Allah ka kada shi Allah Allah ka yi alƙawiyu al'aziz Allah ta Allah kada ka jarrabe mu da abin da muke aikatawa ya Allah Allah shugabannin suka kula da mu suka damu da damuwar mu ya Allah ka ba su abin da suka nema idan ka ba su kuma Allah ka ɗaure musu su Allah ta Allah kada ka raba mu da su kada ka raba mu da su ya Allah ya Allah yadda muke tare da su a ko'ina Allah idan ka ba su abin da suke nema Allah ka ƙara mun soyayya tsakaninmu da soyayya Allah ka ba su damar yi addinin Allah aiki a kowace dama ka hana su zalunci ka hana su ka ba su ikon yin adalci Allah ta'ala ka ba mu lafiya zaman lafiya ka taimaki mu ka aka zamana Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba Thank you.